بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya kawo mu wannan rana 26 ga watan Jumada Kula hijiran manzo 1426 da 46 wanda ya daidai da 28 ga watan Nuwamba shekara na 2024 mun haɗu a yin wannan rana ranar alhamis rana da malamci karatun karatu a filin bukari to saboda munasaba na auren don a musulunci malam tasu alhassan da amaryar malaman kudi da ya haya wanda za a dora ranar asabar masha Allah da shi ne za a gudanar da muhadara domin taya dan uwa samun faruwa na aure da za a insha Allah mubin muhadara shi ne zamantakewa na aure kuma wanda zai gabatar da muhadarar shi ne babban malamin ashe al-muhaddi ashe ya haya muhammad sarki la'asari salamu alaikum salamu alaikum in ce kai magana ko ka fara ban faɗa cikin Allah ya sauwaki um bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda malam nasiru ya faɗa a yau din nan 26 ga watan jumadar kula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da 28 ga watan nuwamba shekara ta 2024 miladiya Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau ranar da muke karanta sahihul bukhari to sai muka yi amfani da wannan rana domin yin wani muhazara wanda yake da taken zamantakewan aure muhazara na ɗan uwa malam muhammad tasi alhassan tare da amaryarsa insha Allah Khadija Yahaya a muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka ga wannan aure kuma ya sanya wannan aure cikin mizanin kyawawan ayyuka kuma Allah ta'ala ya sanya a ce gara da aka yi wannan auren kuma auren ya zamanto mai dawwama daga ranar da aka daura shi har cikin aljanna A'a, to yau muna so mu tattauna dangane da wata matsala muhimmiya kwarai da gaske kuma ya kamata ɗan uwa su sanya hankali don fahimtar wannan matsala ɗin shine matsala da yake da alaƙa da jiba a cikin aure shin yana halatta ga mace idan ta ga mijinta yana zalintar ta na farko ya hana ta karatun addini mijinta yana ta, ya hana ta ciyarwa ya hana ta a shayarwa mijinta ya ki shimfiɗa mata kyakkyawan yanayi shin ya halitta matar shi ta yi giba da shi ya halitta matar shi gaje tana cin namansa tana faɗin mijina baya ciyar da ni mijina baya tufatar da ni mijina baya biyan kuɗin haya ni ne nike biyan kuɗin haya ni ne nike wahala nike faɗi tashi nike ɗaukar nauyin kaina an gane mijina yana da sunan miji ne kawai amma ga hakikani ni ne nike ɗaukar ɗawainiyar gida nike ciyar da kaina nike ciyar da yara nike tufatar da su nike biyan kuɗin haya to yaya hukuncin wannan ya halatta amma mahanga na musulunci ko bai halatta ba in kuma ya halatta menene dalili saboda mun san addinin musulunci ya yi magana a tsaura dangane da haramcin giba a ƙa'ida na musulunci haramun ne giba har ma malamai suna cewa giba yana daidai da cin naman ɗan adam kasan ku duk abin da za a ce ka ci naman mutum to kasan cewa laifinka ya kai inta ko a cikin alkur'ani allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu shtanibu kaziran min az-zann inna ba'da zon if ya ku wanda kuka yi imani ku nisanci da yawa daga cikin zato domin lallai sashen zato zunubi ne wala tajassasu kada ku ringa binciken aibin yan uwanku wala yaktab ba'dukum ba'da kada sashen ku ya ringa giba da sashi kaga an yi amfani da la'an nahiya la'an nahiya a wajen malaman nahawu da malaman usulul fiqi yana hukunta mai a tahari kenan haramun ne sashenku ya ringa yin giba da sashi an gani bi ma'ana haramun ne sashenku ya ringa faɗin aibin ɗan uwansa yana zagin ɗan uwansa baya ne haramun ne ne ma'ana wala ya ta ba'dukum ba'ada. kada sashenku ya ringa faɗin aibin ɗan uwansa baya nan to sai Allah ta'ala ya kawo misali na aibin yin hakan sai ce a yuhibbu kuma an yi ya'kula la'ama akhihi maitan fakarituhu shin dayan ku zai yi sha'awan ya ringa cin naman dan uwansa alhali ya mutu dan uwanka ne ya rasu an zo ana ta alhini ana ta bakin ciki ana cikin damuwa aka zo aka yi masa wanka bayan an masa wanka za a sanya mai likafani a je a kai shi abin ne sai ka ce a ɗan dakata tukuna sai aka dakata da aka dakata sai ka zo kana ta wasa wuka kana ta wasa wuka aka ce lafiya ka ce a jira ni tukuna sai aka jira ka da aka jira ka sai ka zo ka samu wajen cinya inda nama yake sai ka zartari tsokan nama kana cin wannan nama ɗanyi a gaban mutane shin mutanen nan ya za su kalle ka za su kalle ka mutum ne mai hankali ko mahaukaci za su kalle ka mutum ne wanda ya san abin da yake yi ko wanda bai san abin da yake yi ba shin za su kalle ka a matsayin mutum ne wanda ya damu da mutuwan dan uwansa ko kana farin ciki da mutuwan dan uwanka kaga dai farko cin naman dan adam haram ne ko sannan kuma dan uwanka ya rasu ka nuna halin ko uhu kai abin da ya dame ka kawai ya rasu ka zo ka zartari nama kana ci a gaban jama'a to sai Allah ya kamanta in har kana ganin mutumin da zai zartari nama ya ci naman dan uwansa bayan dan uwansa ya mutu kafin aje abin ne ya zartara ya ci in kana ganin wannan a matsayin abu ne wanda yake mummuna abin kyama to ya kamata ka kyamaci me ka kyamaci giba an gane ku yanda wannan abin yake a matsayin abin kyama haka shi ma giba yake a matsayin abin kyama mutumin da yake cin naman dan uwansa rayayye a dan uwansa bayan ya mutu maye ne to shi ma mutumin da yake suka dan uwan shi baya ne shi ma maye ne ke mutumin banza ne ba abin sha'awa bane ne sai Allah ya ce fakari mu kun kyamaci wannan abu to tunda kun kyamaci cin naman dan uwanku dan yayi dan uwanku bayan ya mutu haka nan ku kyamaci sukan dan uwanku bayan baya ne an gane wannan ku to sannan an karɓo hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam hadisin abu huraira wanda yake ƙara nuna mana muni na suka ɗan uwanka baya ne manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a ta daru na malgiba shin ko kun san menene giba sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka fi kowa sani shine sai manzo Allah yake cewa zikiruka akhaka bima yakrahu giba shine ambatanka ga dan uwanka da abin da yake kyama ka ringa ambatan aibin dan uwanka da abin da dan uwanka da zai ji ba zai ji dadi ba kuma dan uwan baya ne kila sai ka ce a fara'aita in kana fi aqima aqul to ya rasulullah me zaka ce idan dan uwana tare da shi akwai irin aibin da nake faɗa na ce ɗan uwana mazinaci ne kuma yana zanen da gaske na ce ɗan uwana makaryaci ne kuma yana karya na ce ɗan uwana azzalimi ne kuma yana yana zalunci to ya rasulullah in ɗan uwana yana da wannan laifin da nake faɗa ba sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa in kana fihi ma taqul faqad kabta. idan tare da ɗan uwanka akwai abin da kake faɗa to hakika kai kiba da shi ka tuna namun shi baya nan wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatahu idan kuma tare da shi babu abin da kake faɗa ƙarya ka masa to haƙiƙa ka yi masa ƙazafi wanne ne ba wanne ne ba a cikin guda biyu wanne ne babu laifi to wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi sannan ya zo cikin wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amudihi wa zirwati dinamihi shin baka so in baka labarin kan al'amura gaba daya da kuma ginshikin sa da kuma tsororuwan tozon sa sai nace bala ya rasulullah nace eh ya rasulullah ina so ka gaya mun sai annabi ya ce ra'asul amr al-islam kan al'amura gaba daya shine mai musulunci wa amuduhu as-salat ginshikin musulunci shi ne sallah wa wasu sanamiji al-jihad tsoro ruwan tozon musulunci shi ne jihadi idan kaga musulmi sun fara jihadi to jihadi kenan musulunci ya kai ƙololuwa kenan sun makar sanar sai annabi ce ala ubbiruka bin milaki zalika kullihi shin baka so in baka labarin abin da ya mallaki wannan duka shin baka so in baka labarin abin da ya mallake shi sai sahabbai da ce ya rasulullah muna su fa aka zabi lisani sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya kama harshensa ala yake kufa alaika haza ka kame wannan harshe a gare ka sai da ce ya rasulullah wa inna la na bima natakallamu bihi ashe dama mu ma dama ana kama mu da abin da muke faɗa ashe dama idan muna faɗin kalmomi na da harshen mu Allah yana kama mu sai manzo Allah yake cewa sakilar ka ummuka mahaifiyarka ta yi wabinka kalma ce wacce larabawa suke faɗa amma ba sa nufin zahirinta balaraba yakan ce ma sakilar ka ummu mahaifiyarka ta yi wabinka ka san idan an ce mahaifiya ta yi wabin mutum tana haihuwa yana mutuwa tana haihuwa mutum yana mutuwa mace in tana haihuwa ɗan na mutuwa ana kiranta mai wajibi to kenan kamar mahaifiyarka ta yi barinka kamar kenan baka zo duniya daidai ba ka zo duniya a banza na ba ta gane wannan to saboda haka sai manzo Allah ya ce wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim shin akwai abin da ke kifar da mutane a cikin wuta akan fuskokin su illa hasaidu alfinatihim in ba girbe-girben hasunansu ba ai babu abin da ke kifar da mutane a wutar jahannama fiye da abin da harshe ke girbowa daga cikin abin da harshe ke girbowa akwai ƙarya akwai annamimanci akwai giba wannan hadisun imamu turmuzi ya ruwaito shi kuma ya ce hadisun hasanun sahi kun ga wannan hadisi shi ma yana nuna mana haɗari da kuma muni na ne na giba sannan akwai hadisin abu huraira radiyallahu an ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man waqahu Lahu, sharra ma bayna lahayyi wa sharra ma bayna da dakhala janna. duk mutumin da allah ya tsare shi daga sharrin abin da ke tsakanin ainihin haɓansa guda biyu tsakanin baki da haɓa baki kenan ko tsakanin kai tsakanin wa tsakanin hanci da haɓa baki duk wanda Allah ya tsare shi daga sharrin abin da ke tsakanin wato gemansa guda biyu wa sharri ma bainar rijilai da kuma sharrin abin da ke tsakanin kafafuwansa da kalar janna ya shiga aljanna an gani in Allah ya tsare ka daga sharrin daga ƙarya daga annamimanci da alfahari da kuma giba da sauransu ka shiga aljanna ka gama an gani to kaga wannan hadisi muttafaqun alayhi to kaga dai akwai hadisai da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana sharri na giba kuma ya ankarar da mu daga gare shi to ya kamata duk wani musulmin kirki ya tsara harshen sa daga faɗin miyagun maganganu game da ɗan uwansa alhali baya ne to amma duk da sharri na kiba kamar yadda musulunci ya bayanin sharrin kiban nan kai za ka yi tsammani gaba ɗaya ta kowane ɓangare baya halatta a yi kiba ɗin nan to amma duk da sharri na kiba sai da musulunci ya ba da dama wato a yi kiba da mutane a wasu wurare sai da ya ce za ku iya yin kiba da mutane duk da cewa kiba ɗin nan cin mutuncin ɗan adam ne kuma addinin musulunci ya hana cin mutunci daga cikin daruriyatul khamsa akwai mai akwai tsare mutuncin dan adam saka addinin musulunci baya so ko kaɗan musulmi ya ringa cin mutunci dan uwancin musulmi haramun ne sosai to amma saboda saboda ainihin maslaha sai musulunci ya halatta aiki ba ta wasu wurare kamar yadda wani malami ya tsara a cikin baiti alqadahu laysa bi gibatin fi fitati mutazallimi wa mu'arrifi wa muhazziri wa mujahirin fisqa wa mustabti wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari kaga an wajen yayi bayanin wasu wurare guda shidda inda ya nuna a nan ne ya halatta a yi giba din daga cikin guda shiddan idan an zalunci mutum kana nema haƙƙinka ya fito to babu laifi ka yi jiba da wannan mutumin don haƙƙin ka ya fito ina fata lura an zalunce ka ka buga ka buga kana so haƙƙin ka ya fito haƙin ka ya fitowa kuma kana da wanda in ka gaya masa cewa wane ya zalunce ka wannan wanan zai kwato maka yancinka to a nan wajen ya halatta ka je ka samu wannan wanan ka gaya masa aibin wannan mutumin wani mijina ne muna aure da shi shekara kaza gaskiya yana zalunta na baya ciyar da ni baya tufatar da ni baya biyan kuɗin haya baya biyan kuɗin makaranta baya dinka min tufafi duk wa'annan gaba ɗaya da ɗawainiyar ni kaɗai nake yi ka nan wajen ka ɗauki kukanka ka kai ma wani bawan Allah wanda kake tunanin in ka gaya masa cewa ga kina ganin cewa in kin gaya masa ga abin da mijin ke yi wannan bawan Allah zai iya kwato miki yancin ki to a nan wajen malamai sun yarda ki je ki kai ƙara gare shi ki faɗi kurakuran da yake yi duk da cewa wannan kurakuran da aka faɗa ai giba ne ko mun riga mun karanta musulunci ya hana giba musulunci ya haramta me giba haramun ne ga musulmi ya ringa cin naman ɗan uwansa amma sai ga shi an halatta matarka tana iya zama yanzu ta je gaban alkali ta gaya ma alkali kurakuran mijinta kaga anan ta ci nama mijinta ko to shine wannan wannan matsala din yana da hadisi ingantacce akwai hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa ƙalar Hindu bintu Utba radiyallahu anha imra'atu abi sufyan tace hindu bintu utba radiyallahu anha ta ce hindu din nan matar abu sufyan radiyallahu an ta ce ya rasulullah inna aba sufyan rajulun shahih wa laysa yuhdini ma yakfini wa yakfi baniya ya rasulullah lalle abu sufyan mutum ne marowaci baya bani abinda zai ishe ni kuma ya ishe 'ya'yana illa ma a minhu wa huwa ya'lam wa huwa la ya'lam sai dai abinda na cira daga cikin dukiyansa bai sani ba shin ya lalla na kyauta tunda dai mijina marowaci ne ko mijina baya bani haƙƙina na ciyarwa baya bani haƙƙina na tufatarwa baya bani haƙƙina na kaza an gani in ka gana samu biyan bukata sai dai abin da na cira daga cikin dukiyansa alhali bai sani ba to ya rasulullah shin kana ganin yi laifi in na ciro wani abu daga cikinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf ki cire abin da zai ishe ki da ke da ƴaƴanki gurgurdan iko bil ma'ruf an gane to kaga an wajen manzon Allah ya ba ta dama ta cira abin da zai ishe ta kuma ya ishi 'ya'yanta bil ma'aruf bi ma'ana kada ta wuce gona da iri sannan kuma kada ta yi ƙasa a goyo kada ta yi ƙasa ta tsaya tsakiya an gane wannan ayi idan ya zama to kudin cefane kullum kudin cefane dubu biyar ne misali sai mijin yana ba ta dubu biyu in ya ba ta dubu biyu sai ce gashi ta yi maneji ai ku mata ne ku yi dabarin ku irin na mata sai ya ba ta wannan dubi zai ta karba kuma idan ta cire dubi nan ba zai isa ba sai ce ga mata nan da yawa ana ba su kuɗi ƙasa da haka suna yin dabaru ke ba ki irin wannan dabara to sai zamanto ita wannan baiwa Allah ta rasa yin za ta yi dabaran kuɗin da ya wannan dubu biyun ba zai isa ba to wani dabara za ta yi ai zai iya wa wasu matan dabarar da suke suna kauce hanya ne ila wasu matan daga cikin dabarar da suke yi suna zuwa ne suna ainihin yin kwarkwasa ga maza suna kwarkwasa ga maza suna yin murmushi ga maza su zo suna ta yin wasanni da maza su samu kuɗi wasu ma zina suke yi to zai iya wa daga cikin dabarun da wasu matan ke yi akwai zina ila daga cikin dabarun da wasu matan suke akwai wannan kwarkwasa to kai ma ka da matarka ta yi farfasa to sai zaman to ita matarka tana da imani tana ganin gaskiya irin wannan dabarar da kake cewa a yi irin na mata ita ba za ta iya yi ba ita tana so ta bi ka'ida na shari'a sai ta zo ta tambayi manzan Allah ita hindu sato ya rasulullah kana ganin zan iya tsiba daga cikin kudinsa tunda iya bani dubu biyu ya ce yi dabara ni kuma daga cikin dabaran da na yi sai na bari ya kwanta ya yi bacci sai in tura hannu aljihunsa sai in ciro dubu uku in haɗa dubu uku da dubu biyun nan da ya bani ya zama dubu biyar dama kuɗin ce ba ne dubu biyar ne an gane ko kuma in bari in sa ido in gani a ina ne yake ɓoye bakullinsa makullin stone, sai ga idan ya ɗauki abinci ya auna abincin da ba zai ishe mu ba in na ce ba zai ishe ba zai ce in yi dabara san ce to insha Allah zan yi dabara gwargwadon iko to sai in sa ido in ga inda yake aje makulli in na sa ido na ga inda yake aje makulli sai in je in ya aje sai in je in yi dabara ta kowanne makullin sai in bude sto in ɗiba abinci gwargwadon yadda zai ishe ni ni da yara na shin ya rasulallah wannan ya halatta tunda na ɗiba wannan abincin ba tare da izininsa ba kuma na ɗauki wannan kuɗin ba tare da izininsa ba amma wannan kuɗin na ɗauke shi ne bil ma'ruf an gane ban wuce ko na da iri ba ko ba shan ba na ɗebi kuɗi daidai da kuɗin cefanen da mata iri na ke ba. daidai irin kuɗin da mata yadda suke da ɗawainiya irin nawa suke ɗiba shi ne na ɗiba ban wuce gona da iri ba sai annabi ya ce ku zi min malihi bil ma'ruf ma yakfi baniki ma ya fi ki wa ya fi bari ki ɗiba daga cikin dukiyansa gwargwadon iko abinda zai ishe ki kuma ya ishi 'ya'yanki haka annabi ya ce mata to idan ta ɗiba gwargwadon abinda zai ishe ta ya ishi 'ya'yanta har da baƙi ba ta ɗiba da nata da 'ya'yanta in ta yi baƙi ma a cikin wannan abin za ta bayar shi ta yi daidai zai iya yi wa taɗi ba daidai da 'ya'yanta kawai sai kuma ta yi baki in ta yi baki yanzu ya za a yi sai zamanto 'yan uwan miji sun zo kuma 'yan uwan miji sun ga ana cin abinci kuma wannan abincin an yi shi ne daidai ita da 'ya'yanta kawai abincin ba zai isa ba kuma 'yan uwan da suka zo suna da yawa inda ce ɗan uwa guda ɗaya ne ko biyu sai a ce za su iya yin manaji a ci wannan abincin tare tunda abincin mutum ɗaya yana isan mutum biyu ko zai ma iya isan mutane uku kila na <laughs> ina ba ta lura ta so daga yan uwa wajen su guda goma sun zo to gashi kuma ta tanaji abinci da gwargwadon ita da yaranta to yanzu ya za a yi in ta fahimci yan uwansa na yawan zuwa sai ta dan hada ta ɗan ɗiba kaɗan ta ɗan ƙara daidai gwargwado domin ta ringa ciyar da baki in suka zo akwai laifi babu laifi saboda akwai hadisin da manzo Allah ke cewa idza anfaqatil mar'a min da'ami zawjiha kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima bima kasaba wa lil khazir mithl zalik cewa idan mace ta ciyar daga cikin gidan mijinta an gane bil ma'ruf tana da lada na ciyar wanda ta yi wali zaujiha ajaruhu bi ba. mijinta yana da lada saboda tsawaniyar da ya samu wannan abincin an gano wannan ko to saboda haka a wata ruwa idan miji ya idan mace ta ɗiba daga cikin abincin mijinta ba tare da barna ba ta diba daidai gwargwado ta ciyar da wasu mutane ba dan barna ba kenan ta ɗiba yadda ba za ta nakasa shi ba yadda ba zai yi tasiri ga ainihin abincin ba babu laifi kun fahimci wannan ko to kaga wannan hadisin ya nuna mana mace in ta san halin mijinta sai ya zama to in ya bata kudin cefa ne in akwai canji sai ta gida mai da canjin ta yi laifi akwai mijin da yake ba da kudi wanda baya isa to wani lokaci kuma zai ba da wani kudi kudin za a yi wani abu da shi sai a yi abin da shi a samu ragowa amma ta san in ta mayar masa nan gaba in ta shiga cikin bukata ba zai ba ta abin da zai ishe ta ba wannan shi ne ɗabi'an mijin shin za ta iya riƙe wannan kuɗin domin in ya ba ta abin da bai ishe ta ba ta cika da shi za ta iya yi an gani to kaga wannan hadisi hindu bin utba radiyallahu anha ta kai ƙarar mijinta abu sufyan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a wajen kai karan ta faɗi kurakuransa da aibinsa wanda wannan kurakurai da aibi mutum baya nan sunan shi kiba me yasa ta faɗa me dalilin faɗanta wato ta faɗa ne domin tana cutuwa kuma ta faɗa ne domin haƙƙinta ba zai fito ba in ba ta faɗa ba shi yasa ta faɗa duk da malamai sun ce wato da a ce da a ce baka faɗa ba ta saka ya fa alkhairi ta ce akar maka lawo wata mace ce mijinta ke mata kaza za ta iya yin kaza sai malam yayi fatawa amma kuma in ta baro ta ta faɗi gaskiyar ta kira sunan mijin ba ta yi laifi ba an gane wannan ko to malamai sun ce lallai wannan hadisin yana nuna cewa wajibi ne ga mutum ya ciyar da matansa da 'ya'yansa bil ma'ruf kada ya tauye kuma kada ya wuce gona da iri ba a ce mutum ya taɓa nan dukiya ba sannan ba a ce mutum ya wuce gona da iri ba wajen ciyarwa Allah ta'ala cikin alkur'ani yana cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam ya'turu wa kana bayna zalika qawama sune wa'annan wanda in suna ciyarwa ba sa yin barna wajen ciyarwa ai ta barna abinci ana zubawa a bola sannan wa lam ya'turu ba sa yin ƙwauro ya zama to su hana mace haƙƙinta in ce fane dubu biyar ne sai a bata dubu biyu ko a bata dubu biyu da ɗari biyar a ce ta yi ƙoƙari ta nemo ta cika to irin wannan shi ne ƙwauro idan namiji yana wa matashi shi to ya san yana aikata haramun ne ya san cewa yana shiga haƙƙin matarsa ya san cewa yana iya tura matarsa ya koya mata miyagun ɗabi'u har ma ta koma tana cin haram ko ta koma Ta fada cikin ɗabi'u marasa kyau an gane wannan ko kaga wannan hadisin ya nuna a wannan aya ya nuna mana haka sannan kuma dangane da abin da ya shafi rowa wannan hadisin ya nuna mana rowa haramun ne haramun ne mutum ya ringa rowa ga 'ya'yansa haramun ne mutum ya ringa rowa ga matansa duk wanda ya zama to wajibi ka ciyar da shi haramun ne ka yi rowa a gare shi an gane wannan ko to daga cikin wannan idan ya zama mace mijinta yana mata rowa baya ba ta haƙƙinta to ya halatta wannan mata ta kai ƙara wajen alƙali ko ta kai ƙara wajen malami ta nemi fatawa akan abin da ya dace ta aikata in ta nemi fatawa ta kira sunan mijinta ta faɗi irin kurakuran da mijin ke yi baya ciyar da ni yadda ya kamata baya tufatar da ni yadda ya kamata baya biyan kuɗin haya baya biyan kudin islamiyya ni ne nake gwagwagwa nike biya da abin da ya kama da wannan baya bani sabulun wanki baya bani kudin da zan zan man shafawa shi dai kawai yana dan kawo cefa ne dan kadan ya ce mu yi dabaru irin namu to yanzu aka rama kalla ya halatta in diba daga cikin dukiyarsa bai sani ba to shine sai malam ya ce ya halatta amma ke ma fa bari a miki sai kada ki diba ya wuce gona da iri an gane in kin diba ya wuce gona da iri yanzu wannan abin da ya wuce gona da iri ya tashi daga daga ainihin ma'aruf ya koma haramun ya koma mai zalunci ya koma cin amana za a kira ta barauniya mace da take tura hannu cikin aljihun mijinta ta ɗibo kuɗaɗe don ta cika kuɗin cefane, ko ta yi amfani da makulli ta buɗe ainihin sto ta ɗibo abinci gwargwaron cefanen da za ta yi za a kira ta barauniya to mu gaddara in ta ɗiba abin da ya wuce gona da iri kuɗin cefanen dubu biyar ne sai ta ɗibi dubu bakwai sauran dubu biyu ta yi sata ne mai ta yi ta yi ha'inci da cin amana domin duk mutumin da ka amince masa sai ya ɗaukan maka wani abu naka ba a kira shi barawo sai dai a kira shi mai cin amana mai ha'inci misali yanzu idan ɗanka ya maka sata ya shiga ɗakin ka ya saci dukiya za a yi kime hannu me yasa ba za a yi kime hannu ba saboda ɗanka amintaccen ka ne matarka saboda amincewa ma ya sa ka aure ka. gani matarka sai da ka yi bincike ka bincika halayenta tana tsariya aka ce a tana sata aka ce a tana zinace zinace a aka ce baiwa Allah ce ɗaliba ce ta haddace ƙur'ani in salafiya ce ikala sai ka aura ashe ka aure ta ne saboda ɗabi'unta na da kyau kuma ta fito a gida mai kyau haka ne ko to sai ashe kai abinda kai zato sabanin haka sai zaman to an kama ta tayi sata ta sace ma kuɗi kuɗin nan ya kai rubu dinar za a yanke mata hannu Tana daga cikin wasariku wasariqa faqada wa kuma jaza'an bima kasaba kalam min Allah mace in ta diba maka dukiya amintacciya ce a wajenka idan amintacce ya yaudare ka yayi ha'inci ba za a yanke mai hannu ba sai dai a mai ta'azir an gane wannan ku? ta saboda haka almuhim dai rowa haramun ne wajibi ne a gare mu mazaje mu tsaya mu kula da matanmu da kyau mu tsaya mu kula da yaranmu da kyau ita mace tana buƙatar kulawa idan baka kula da ita ba baka bata kuɗi isasshe na ciyarwa baka bata kuɗi isasshe na ainihin tufafin da za ta sanya to wannan zai tura ta zuwa ga aikata haramun kala-kala har ma ta aikata wani haram wanda ba zai baka sha'awa ba daga matar aure ana kama ta tara bin maza to wasu matayen dama suna da raunin imani sai gashi sai mijin ya bude mata kofa mijin ya bude mata kofa na lalacewa saboda mijin baya ba ta kudin da zai ishe ta ba ta da kudin siyan man shafawa ka san ko wani lokaci gara mace ta ji yunwa ta yi shafe-shafe ko ta shafa ta liƙa eh? ya fi mata daga ainihin abinci wani lokaci sai zama ba kudin sabulu na wanka ba kudin turare ba kudin man shafawa ba kudin kaza ba kudin kaza sannan ba kudin abinci sai dai a bada abin da ba zai isa ba kaga anan wajen shine ya taimaka wajen tura matar shi zuwa ga aikata haramu mataye da yawa sun lalace saboda mazajensu sun buɗe musu kofa na lalacewa an gano wannan ko wajibi ne mutum ya san cewa ciyar da mace ibada ne kamar yadda yake sallah ibada ne Allah ne ce kai sallah Allah ne ce kai azumi Allah ne ce kai zakka to kazalika Allah ne ce ka ciyar da matarka ko li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha qawwamuna 'ala an النساء bima faddala الله بعضهم 'ala بعض wa bima anfaqu min amwalihim ashe maganar ciyarwa wajibi ne Allah ya ɗora ciyarwa akan maza an gano wannan ko to kuma wannan hadisin ya nuna mana dole ne ga namiji ya ciyar da matarsa ko da matarsa miloniya ce ita ka auri wata mata tana da kuɗi sosai an gano wannan ko wajibi ne a gare ka ciyar da ita babu ruwanka da kuɗinta idan ta ga dama ya zamanto akwai daɗin zama tsakaninka da ita sai wannan mata ta ga dama tana so ta kyautata maka idan ka ba da kudin cefane tana iya ƙarawa an gane ku ka ba da kudin cefane ka ce a fi kifi ita kuma tana so ta ƙara har da nama tana iya sa da kifi da nama ta ma farfesu wannan ganin damanta ne a cikin albashinta ko a cikin kudin da ta gada daga wajen iyayenta ko abin da ya kama da wannan idan mutum yana da mata guda biyu ɗaya ba ta da shi ɗaya kuma ka aure ta tana da kuɗi sosai shin ya halatta idan zan ba da kuɗin cefane sai in ba wannan wanda na san ba ta da shi sai in ba ta dubu biyar shi da kuɗin cefanen ita kuma wannan na san tana da shi sai in ba ta dubu biyu in ce ke kina da shi shin ya halatta bai halatta ba shin wannan kuɗin da take da shi naka ne ba naka bane wannan kudin mallakanta ne in ta ga daman mata ma ta ma in ba ta ga dama ba ba abin da ya haɗa ka da kudinta kai ne Allah ya ɗora ma wajibi ne ka ciyar da ita Allah bai ɗora mata wajibi ta ciyar da kai ba amma Allah ya sanya kyautatawa inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa ga komai mace in ta ga dama ta ga mijinta yana nuna mata soyayya mijinta yana nuna mata adalci mijinta yana da tsoron Allah ta samu ta kyautata masa daga cikin dukiyanta an gane wannan ko to wannan kenan to daga cikin wannan idan ya kasance mace tana karantarwa ba tana karantarwa kuma dama kafin ta karantar kafin ya aure ta iyayen sun ce za mu auren ma da wacce amma ba da sharaɗin za ta karantar ko da sharaɗin ka san tana karantarwa shin za ka bata ta ci gaba da karantarwa in ka ce na yarda zan aure ta ta ci gaba da karantarwa ko na yarda in ta yi aure ta nemi karantarwa na ba ta dama to idan ya zama to ya ba ta dama ta karantar sai ya zama to tana samun albashi to anan wajen miji na iya cewa dole ne ta cire rabi daga cikin albashinta shi ma ya ciro wani sashe daga cikin albashin shi su dinga ciyar da gida ya ce in har baki ciro wani sashe daga cikin albashinki ba zan hana karantarwa an gani? yanzu abinda za mu yi muna da yara biyar ke za ki ɗauki nauyin yara biyu ni zan ɗauki nauyin yara uku in kuma ba za ki iya babban ga amfanin kuɗin ba a fasa karantarwa shin ya halarta mijin ya aikata haka tun da dai tun farko dama kafin ya aure ta arga an gaya masa kuma ya ce ya ji ya gani saboda lokacin idan shi ya rufe yana cikin tsananin santa sai ce ya ji ya gani sai ya zamanto an yarda masa haka kuma ji wani ai an ba shi aure da wannan sharaɗin to da ta fara karantarwa sai ga matar tana samun kuɗi an gani sai ya ji labari cewa ta ce da Allah zo ka tsaya mun zan sai wani fili a kinkinau zo ka tsaya mun zan sai wani fili a hayin malam bello ya ga mace na ta siyan fili tana ta siyan gidaje shigo kuɗin shi na karewa wajen ciyarwa sai ce wallahi shi san bai yadda ba billahi zai dole ne ta ringa ɗaukar nauyin gida an gane ai ba zai yi tana samun kuɗi shi ya ta wahala ba an gano wannan ku to manyan malamai na suna suka ce wannan a ƙa'ida bai da iko ya hana ta wannan fatawa ne na ibn usaimin allah ya masa rahama an gano wannan in dai har ya yarda ya ce yana daga cikin sharafi mafi girman sharafi wanda ya zan wajibi a cika da shi masta halaltun bihir furuci shine sharadin da kuka halarta farji da shi almuslimuna ala shurudihim ko musulmai suna kan sharadin sai dai sharadin da ya haramta halal ko ya halarta haram saboda haka ba shi da wannan haƙƙi ya hana ta ko kuma ya ce dole sai ta ciyar wani abu daga cikin albashinta tana ɗaukar nauyin gida in har bata cira ba to wallahi ya hana karantarwa to ba shi da wannan ikon to amma in ya zama to ba a kawo wannan sharaɗin ba a lokacin da ya aure ta ba a gaya mai za ta karantar ba ko ba a gaya mai tana karantarwa ba shi da kawai ya aure ta a haka ya aure matan aure shi a tunaninsa ya aure ta ne matan aure ɗari bisa ɗari za ta zauna a gida ɗari bisa ɗari ta kula mai da gida ta kula mai da 'ya'ya to kawai tana zuwa gidan sai wannan mata ta ce to tana so ta fara karantarwa kun fahimci wannan ai sai ce mata ban gane ba ai na ɗauka na aure ki ne kamar da turawa ke cewa full time housewife cikakkiyar matan aure an gane ba wani magana aiki na ga yanzu kina kawo min wani sharadi ne cewa za ki karantar ko kuma kin samu aikin gwamnati kaza to idan ta samu aiki kuma ya zama to aikin nan aiki ne wanda ya halatta a cikin shari'a babu wani abu wanda yake haramun a cikin wannan aikin an gane wannan ku. amma fa ba ta kawo sharaɗin za ta yi haka ba an gane ya aure ta ne a matsayin matar aure ce kawai to saboda haka sai ce mata ni gaskiya ban aure ki a haka ba amma in har kin ce za ki karanta ɗayan biyu ne in za ki karantar kin yanzu, za ki karanta kina so ki karantar to akwai sharafi in kin samu aikin ki kawo min ainihin abin da aka rubuta miki ya yi kiran na karban aiki kawo min appointment letter ina so ki kawo min appointment letter in gan shi girgiri in ga cewa gashi nan nawa aka dauke ki aikin shekarantarwa ne digiri gare ni an dauke ni da dubu saba'in to dubu saba'in ba ki raba kudin biyu ki ban talatin da biyar ke ta talatin da biyar ko kuma za ki rinka cire dubu ishirin duk wata kina kina ajiyewa don mu gudanar da harkar gida dubu hamsin kuma na ban miki gwargwadon yadda aka yi yarjejeniya an gane in ta ce to ai dukiyan ba naka ba ne sai ki shi amma gidan nawa ne ko gidan nawa ne kuma kin zo gidana kuma ba gaya min cewa za ki karantar ba tunda ba ki gaya min ba ban yadda da karantarwa ba ba ma yadda ba sai kuma ana roƙon mai gida don Allah ka yi haƙuri to na haƙuri amma da sharaɗi da sharaɗi dama kudin school fees na yara yara biyu ne dubu goma goma ne kudin school fees sanin da biyan kudin school fees na yara shikenan wannan saboda menene ba a yi sharaɗi da ita a lokacin auren ba an gane wannan ko to gwargwadon yadda aka yi yarjejeniya haka za a tafiyar da aikin nata kun gane wannan ko to wannan yana daga cikin fa'idan wannan hadisi daga cikin fa'idan wannan hadisi kuma ya halatta ga mutumin da yake da ciyarwa akan wani ya zama wajibi ne ga wani ya ciyar da kai sai ya da ya bayar da abin da ke kan shi na ciyarwa an ce mutum zai iya ɗiba gwargwadon iko bil ma'aruf ko shin daidai ne wannan mutumin ya sani ko bai sani ba shin daidai ne mutumin ya bada izini ko bai bayar ba saka mace ta samu ta ɗiba daga cikin dukiyar mijinta gwargwadon abin da zai ishe ta kuma ya ishe 'ya'yanta ni kuma na ce tana ma iya ɗan ƙarawa da abin da zai ishe ta da 'ya'yanta sannan ko baki ma in sun zo an gane ko to amma kuma ga wata tambaya yanzu mun yi magana cewa idan mace wajibi ne miji ya ciyar da ita sai miji bai ciyar da ita ba za ta iya tsiba gwargwaron haƙƙinta ka ta wuce gona da iri to idan wani mutum na bashi bashi ba wani mutum ya zo ya mun kuka ya nuna mun matsalolinsa ya shiga cikin tsananin rayuwa za a kore shi a gidan haya ga shi gaba ɗaya gidansu gaba ɗaya babu abinci ya rasa yadda zai yi kuma na rasa wanda zan roƙa in gaya mai da Allah ya taimake ni face kai wanda muke aƙida ɗaya manhaji ɗaya kai ba salafe ne ni ma ba salafe ne to ga halin da na shiga ciki don Allah ka taimake ni na ce menene ya same ka sai gaya min duk matsalolinsa sai na tausaya mai na ce me kake so ina son don Allah ka taimaka min da bashi dubu hamsin kawai nake so dubu hamsin shi zai biya mun wannan bukata an gane ko yaushe za ka biya sai aka sa lokaci da aka sa lokaci lokacin nan ya yi wannan bawan Allah ya yi ta kawo uzuri don Allah ka yi haƙuri ban samu ba har aka tafi wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu ina ganin mutumin yana ta canza waya yana sa sababbin kaya ya sai sababbin takalma kullum dai ina ganin shi fiyas fiyas babu wani alaman wahala tare da shi amma kuma na buga na buga duk wani hanyar da zan yi ya biya ni bashi na ya gidiya biya na ina da ko duk wani dabaran da zan yi ya biya ni bashi na ya gidiya biya na bashi na to kawai sai wani mutum dama an san mu tare aqidan mu ɗaya jin mu ɗaya muna zuwa wajen malami ɗaya muna karatu kusan tare muke zuwa sai wani ya gani sai gani shi dallawa da zo mana dan Allah wani wani sako nake so dan Allah ka taimaka min ka iso wa abokin ka da Allah naga aminin ka ne me ya faru dubu ɗari ne yake bi na bashi ga dubu ɗarin nan da Allah ka miƙa mai kace na gode Allah ya saka da alkhairi an gano wannan ko to a lokacin nan kana karɓar wannan dubu ɗari shin kana iya yin zamiya Sai to wannan dubu ɗari sai ka zare dubu hamsin ɗinka sai ka yi sallama da shi ce assalamu alaikum wa alaikum salam ce wallahi na zo wajen kare saboda an bani wani sako in kawo kawo maka wani sako ne ya ce wane ne ya bani sako in kawo maka sakon me wanan nan da kake bin shi dubu ɗari ya ce eh shi ne ya ce dama aini babban abokinka ne ga dubu ɗarin da Allah in karɓa in kawo maka shi ne gashi na kawo sai na gode Allah ya saka nazari a kuce amma amma ka sani hanzari ba gudu ba na zare duwan hanzari dina ya halatta wannan zamiya ko bai halatta ba to malamai suna da gwajin fahimta kan wannan an gani suka ce akwai bambanci tsakanin ciyar da mace da kuma ana bin wani mutum bashi ya biya wannan mutumin ya zama wajibi ya ciyar da matarsa ya ki ciyarwa yadda ya kamata wannan kuma an bashi bashi lokacin biyan bashi ya ki biya an buga an buga malamai suka ce akwai bambanci suka ce wai an annan ƙasa li inqazin nafs wai lallai ciyarwa ai ana ciyarwa ne don a ceci rai kuma sababin shi a bayyane yake amma abin da ya shafi bashi ai bashi ba wai dan ceton rai ba ne, an gane ko sai kuma suka ce shi abin da ya shafi ciyarwa al'amarin a fili yake dama an san dole ne miji ya ciyar da matarsa amma abin da ya shafi bashi al'amarin ba fili yake ba zai iya yiwuwa ba kowa ya san kana bin shi bashi ba zai wa in ka cire kudinsa ya zo ya ringa sukan ka cewa kai azzalumi ne an baka kudin shi ka bashi ka dauke mai dubu hamsin al'amarin ba fili yake ba saboda haka baya kamata ka yi zaniya a nan wajen akwai masu ganin ba a zamiya sai dai ka miƙa mai kuɗin shi ka ce ga dubu ɗarinka biya ni bashi na an gane wannan ko masu wannan ra'ayi sun dogara da doron hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da annabi ke cewa addil amana ila mani ta manak wala ta kulman khanak ka isar da amana zuwa ga wanda ya baka amana kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka kun lura ka isar da amana zuwa ga wanda ya baka amana kada ka haicuwa wanda ya haice ka idan ya zama to ka bashi bashi sai ya kibiya ya yi mai ya haice ka to kai din nan ma da ka karɓi kuɗin shi da wancan ya baka sai ka cira haƙinka shi ma ka haince shi an gane wannan ko shi ne mana kada ka ha'ince wanda ya ha'ince ka an gane to da yawa daga cikin malamai sun rinjayar da wannan ra'ayin cewa ba a zamiya sai dai ka miƙa mai dubu ɗarinsa wato shi ɗin nan ya biya da kansa in bai biya ba kada ka aikata irin abin da ya aikata shi ya bi ta hanyar haram ya ci bashi ya ki biya kai kanka bi ta hanyar haram wajen karɓar kuɗin kun gane wannan ko to wannan shi ne ra'ayin wasu malamai ah, malamai suna kiran wannan matsala ɗin matsalatin zafri mas'alatu zafar wato ma'ana idan mutum ya hana ka haƙƙinka sai Allah ya taimake ka samu nasara sai ka samu nasara sai ka zo ka samu haƙƙinka ɗin a hannu shin za ka iya zara haƙƙinka ko ba za ka iya zarewa ba to shi ne aka ce jawabi malamai sun yi tafsiri in ya kasance ta ɓangaren ciyarwa ne ya kamata ya ciyar da kai kuma an san kuɗin nan ko nawa ne a nan babu laifi ka cire haƙƙinka amma in ya kasance ta ɓangaren bashi ne to baya halarta suka ce in bashi kake binsa sai ya zama to ya hana ka haƙƙinka sai haƙƙinka ya fito ta wani waje kada ka cira saboda maganar manzan Allah da yake cewa wala ta kun man khana to amma ra'ayi na biyu suna ganin cewa ya halarta ka yi zamiya din masu wannan ra'ayi mai su cewa ya halatta kai zaniya sun yi tambaya yanzu mutum ina bin shi dubu hamsin a lokacin da na bashi ai roƙa ya don allah in bashi ko ni kuma na tausaya miki na bashi to ni kuma yanzu ina ta bin shi ya bani haƙƙi na sai ya hana ni sai ni din nan sai wani ya zo ya bani kuɗinsa in bashi sai na ciri wannan haƙƙi shin za a ce na haɗinke shi ko na taimake shi yanzu in na cire wannan dubu hamsin ɗin gobe kiyama akwai abin da Allah zai mun ya Allah dubu hamsin ɗina ya cira ni ma sai dubu hamsin din shi yanzu hannu na sai na yi amfani da shi akwai laifi babu laifi an gani shi za a kira wannan ha'inci dama mutum yana ha'inci shi da kudin shi a ce ya yi ha'inci Kuɗina ne fa yake biya sai wani ya bani kudin shi in bashi daidai da kudina sai na cire kudina ko fiye da kudina sai na cire iya kudina sai na baki sauran anan na yi ha'inci ban yi ha'inci ba a gani ni ana ganin kawai na taimake shi ne ba saboda idan ya mutu cikin wannan hali ina binci shi dubu hamsin bai biya ni ba yaya ba matsala ya hukunci mutumin da ya butu da haƙƙin wani a kansa to sai na taimaka masa sai na zare haƙƙina shin ba za a sanya shi daga cikin ayan nan inda Allah ke cewa wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la alal ismi wal udwan ba ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kada ku taimaka ma juna akan zunubi da ƙetare iyaka shin anan wajen ban taimaka mishi ya shiga aljanna ba na taimaka mai shiga aljanna shin za a sanya wannan abin da na aikata a matsayin khiyana cewa shi ya haice ni nima na haice shi ah, to yanzu misali ga tambaya yanzu ya kasance na bashi bashi na bashi bashi dubu hamsin ya mun alkawari zai biya ya biya na ga lokaci ya tsawaita kuma dama duk shekara na kan bashi zakka duk shekara ina bashi mai zakka shi ke nan lokacin biyan zakka ya yi dama kudin zan bashi dubu hamsin ne sai ce wane dama duk shekara ina baka zakka sai ce kwarai ne yalla bai haka ne yalla bai ne ce to alhamdulillah yau ma zan baka zakkar yau ma zakkar da zan baka dubu hamsin ne ka ji ko ce eh. Allah ya saka da alkhairi na gode alhaji aka zaka zaka sai na ce an ba fa ka san ina bin ka dubu hamsin to yanzu an zame ta leko ta koma ko to yanzu ya za a yi a nan wajen na haike shi ko na taimake shi to masu wancan ra'ayin sun ce kayi zamiya kayi laifi to masu ganin cewa ya halatta su kuma sun dogara da doron nasa alkur'ani wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma ma uqibtum bihi eh? wala in sabartum la khairul lisabirin idan za ku yi ukuba in wani ya baku wahala an gane ku ya sa kun sha wahala kuna so ku rama to ku rama wannan abin da ya gwargwadon yadda yadda ya muku wannan bawon Allah ya bata min rai ya ya sa ni cikin tashin hankali na nemi ya bani na ya ki ya bani to in za ku rama ku rama kwatankwacin yadda ya muku amma wala in sabartum amma wallahi da za ku yi hakuri lahuwa khairu lisabirin shi yafi alkhairi ga masu hakuri kamar an ce ne wala in sabartum menene wa khairun lakum wallahi da za ku yi hakuri da shi fi alkhairi gare ku sai aka yi abinda malaman balaga suke kira iqamatu zahir mawdi' ad-damir wala in sabartum lahuwa khairun lakum inda kun yi hakuri da shi fi alkhairi ai wa khairun lisabirin ai da shi yafi hakuri yafi alkhairi ga masu hakuri an gane sannan sun ƙara dogara da doron nasar alkur'ani inda Allah ke cewa famani ta da alaikum fa du alaihi bi bisli ma ta da alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ku yi masa ta'addanci gwadon a kwacin yanda ya muku ta'addanci yanda ya karɓi kuɗi na ya kibiya ya ɓata min lokaci ya ɓata min rai ya tayar min da hankali to ni ma zan tayar masa da hankali zan zo ga dubu ɗari yana farin ciki ƙiri-ƙiri in zaru dubu hamsin shi ma ya ji inda daɗi sai Allah ya nuna in ka yi wa mutum kwatankwacin abin da ya ma baka yi laifi ba an gano wannan ko yadda ya yi mun da na shi da nawa mawa ya fi tsanani eh? mutumin da ina ta bin shi ba ya ce nan da wata daya shekara daya shekara biyu shekara kaza ya biya nan kuma ina ganin shi kullum ci gaba yake yi kullum shagon shi ma kara haɓaka take yi amma ya cire kuɗi na ya bani ya ki bani ni kuma yadda na mai ma lokaci ɗaya na mai na masa ɓas ne kawai lokaci ɗaya na cire dubu hamsin nina wane ne ya fi jin jiki tsakanin ni da shi na fi jin jiki to yanzu za a sanya wannan a cikin walaka kulman khanak aya ce to yanzu da wancan mazhaban da wannan wanda ya zama daidai wannan ya fi ƙarfi an gani duk da cewa Ibn usaimin ya zaɓi wancan ra'ayi to gaskiya wannan fahimta na biyu ya fi ƙarfi an gani wannan fahimta na biyu shine mazhaba na ainihin ibn sirin da ibrahim an-nakhai da sufyan bin uyayna da wasu daga cikin salaf suka ɗauki wannan ra'ayi din ina fatan gane wannan sannan ko malamai sun ba da amsa suka ce wannan hadisin da ake kafa hujja da shi na cewa addil amana ila mani ita manak wala ka kun man khanak suka ce wannan hadisin ai yana da sababul wurud akwai dalilin da yasa manzon Allah ya faɗe shi dalilin da yasa manzon Allah ya fade shi kamar yadda ya zo cikin musnad na ibn ishaq cewa wannan hadisi ya zo ne dangane da wani mutum wanda ya yi zina da matan wani wani bawan Allah ya yi zina da matan wani sannan shi ma ɗayan sai Allah ya bashi iko za mu ce Allah ya shi iko sai ya samu dama ga matar ɗaya shi ma sai ya samu dama ga matar ɗayar wanda shi ma in yana so ya yi zinar da ita zai iya matar za ta miƙa mai wuya ya yi zinar da ita to yanzu shin shi ma zai iya ramawa famani ta da alaikum fa ta duwa alaikum ta da alaikum ya ce tun da an yi zinar da matar shi shi ma ya samu dama kan matar wani bari ya rama shin zai rama a haka shi ne sai wannan bawan Allah ya ce kafin in ɗauki mataki bari in tambi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam shi ne sai je wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam sai je nemi shawararsa shi ne sai manzon Allah ya bashi wannan shawarar ya ce ka bayar da amana ga duk wanda zai baka amana ka bayar da amana ga duk wanda ya baka amana kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka dalili wannan bawan Allah zai yi tafiya ne abokin shi zai yi tafiya sai ya ba shi amanin matan shi to sai shi wannan bawan Allah sai ya amfani da wannan yana kai ziyara ga matan yana kaza har ya to sun saba da matan irin saba wanda in yana so ya yi zina ya rama zai iya rama to shine yake tambaya annabi to ya rasulullahi yanzu ina da iko akan matan shi shin yanda ya aikata ga matana zan iya ramawa shi ne sai manzan Allah ya ce da wala ta kun man khana kada ka ha'inci wanda ya yi wanda ya ha'ince ka shi abin da ya aikata zane da mataka menene ha'inci to kai ma an kace zaka rama kai ma yi zina ana rama zina da zina mutum yayi luwadi ga ga danta kai ma sai kace zaka yi luwadi da shi haramun ne amma bayan da ka ba shi bashi bashi ne sai ya biya kai sai ka karɓi bashinka ta hanya kuma ta hanyar halal don ba haram ba ne wani ya damƙa maka bashi sai ka ce ga kuɗinka su suna ganin wai ka damƙa mai kuɗin tukuna ya karɓa tukuna suna an ce ka bashi an gane wannan ku sai ka ce ga kuɗinka an baka dubu ɗari wani ya ce in kawo ma sai na cire dubu hamsin shin za ka hana shi da mutumin da ya zina da matarka sannan kuma ka samu dama kan matar shi ba ɗaya ba ne ashe muka duba sababul wurud na hadisin za mu gane abin da ake nufi ba a rama haram da haram shi wancan bawan Allah da ka bashi bashi yake biya haram yayi amma kai da ka karba hakkin ka taimakon shi kai kun gane wannan ko to almuhim dai kun dai jire wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin daukar nauyin iyali dan yana daga cikin halin da muke fuskanta a wannan zamanin mafi yawan samari ana sha'awar yin aure an dauka aure jin daɗi ne kawai wani zai aure bangare da yake duba bangaren kawai zai ringa jima'i da mace ya samu ya biya bukata da matar shi nan yake kallo bai san akwai bangare mai nauyi wanda shi yafi nauyi ba wanda jihadi ne mai girma shi da ciyarwa an gano wannan ko kwanan nan ake tabar labari cewa aure yana ta rabuwa aure yana ta rabuwa saboda infaki an gani da zaran an yi sabon aure an kawo gara ango yana ganin gara sai ya yaƙe yana yaƙi a haƙora yana cikin abinci an kawo garin shinkafa an kawo ainihin an kawo taliya an kawo man an kawo manja an kawo kala to sai ga mutum yana ta jin daɗi a hankali ya manta cewa akwai cefane a kan shi sai ya gama cinye wannan abincin tas an ce abinci ya ƙare yanzu ya fara ce fara cefane. sai ga ya je kasuwa dan albashin da ya karbo na wata daya sai ga gaba ɗaya ba zai iya siyan rabin buhun shinkafa rabin buhun kaza rabin taliya rabin kaza dubu saba'in ya ƙare gaba ɗaya kuma shi ne albashin shi to anan fa za a fara bala'i dan abu kaɗan in sai masa zazzage ta kafin kankara ne kumbura mata fuska saboda shi ya ɗauka kawai a ci gaba da yin auren kawai saduwa za a ci gaba da ba maganin ciyarwa musamman wannan zamanin wanda abinci ke da tsada yanzu babban abin da ma mutane ke shan wahala ba kamar abinci to duk mutumin da ya aure ya san facewa akwai wannan ciyarwan kuma ya san nauyi ne mai girma wanda Allah ya ɗaura masa in ya san ba zai iya ba kar ma ya aure an gani har wasu iyaye ma suna gani yanzu ko za a daina yin gara ne saboda wannan garan yana sanya samari su shanta ce ya kamata tun san da ka fara aure ranar farko ka fara cefari. daga farin aure ranar farko kawai ka fara shebe ne san fa abun ba na wasa ba ne. tun daga zuwan ka gida ka gane cewa fa aure ba karamin jihadi ne. da mutum ya zo a mai gata a kawo mai shinkafa a kawo mai taliya a kawo mai manja a kawo mai manja a kawo mai kaza a kawo mai kaza ya manta da maganar shebane sai an yi wajen wata uku ya riga ya shantake sai daga baya ce mai shinkafa ya kare taliya ya kare indomi ya kare to yanzu ya za a je ka siyo sai je kasuwa ya ga gaba ɗaya albashin shi ba zai iya siyan duk wannan abincin ba kun ga anan dole a samu matsala saboda Allah ɗan uwa a dage duk wanda ya aure ya san fa ciyarwa wajibi ne a kan shi sanagon mata su daina ɓannan abinci dole ne idan mijinki yana kokari yana ce ne, ke kuma ki tsare masa haƙƙinsa karki dinga ɗiban abinci kina ɓarna da shi musamman cikin halin da muke ciki yanzu saboda haka an nuna mun cewa lokaci yayi wayannan ma'aurata guda biyu Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu albarka Allah ya sanya musu albarka sannan iyayen ma da suka aurar da su kuma Allah ya musu albarka Allah ya sa aljanna ya zama to makoman su wannan aure Allah ya sa ya zama to aure na dindindin aure na har abada ba aure na dandana ba wanda za a yi shi na wani lokaci a rabu Allah shi taimake mu wa'anda ba su samu daman yin aure ba Allah subhanahu wata'ala ya ba su wanda ba su samu daman yin aure ba Allah ya taimaka musu Allah ya ba su daman yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an ce sai tambaya akwai in akwai tambaya na wa alaikum assalam tambaya na farko ce dangane da giba din da aka magana na'am idan miji bai dawowa gida da wuri shi ma za ka iya da sai kara ta yi ta yi yadda za ta dinga dawowa ki dawowa eh, idan ya zama to miji baya dawowa da wuri ta masa nasiha Ta masa nasiha sai ya zama to miji ya ki ya dawo da wuri tana iya zuwa ta kai karan shi inda ya dace in ma ta gaya ma iyayensa in sun isa da shi ko ta gaya wa malaminsa in ya isa da shi akwai mutumin da yana yin laifi amma baya so a kai ƙara wajen shi ya so a kai ƙara wajen wani cikin zo kin kai ƙara na wajen malami na ko kin sa malami na ya gane halina to yanzu in ba kai ƙara wajen malamin ka wajen wa za kai malamin ka ci za a kai ƙara ya kira ka ya yi maka faɗa ya nuna maka Allah kuma ya kwabe ka daga abin da kake aikatawa to kai kana so kawai in kai laifi ta kyale ka ci gaba da zaluntar ta ba daidai ba ne shi dama lokacin da ka aure ta ka aure ta ne kana son ta ko ba ka son ta in dai ka aure ta kana son ta to me zai sanya ka ringa dawowa da wuri matar ka, ku zauna ku tattauna ka ɗebe maka kewa me zai hana mafi yawan maza an suka auri mata sai ga namiji ya je ya fita waje ya zauna wajen sha biyun dare zai dawo matarsa ma ta yi kwalliya tana so ta burge mijinta an gane ko har ya zamanto ta yi gumi har bacci ya kama ta bacci ya dauke ta ma da yawu da waye duk sun goge wannan wannan kwalliyar da ta yi an gane sai ya zamanto yin kwalliya ma a gare ta bai da wani amfani ma ta yi kwalliya ga mijinta wannan ba karamin kuskure ba ne an gane mace tana son mijinta ya ringa dawowa da wuri kuma shari'a in dai abu ba haramun ba ne mataka tana so ya kamata ka yi mata sannan abin da ya shafi mace ta ringa dafa abinci kana cin abincinta ta yi girki kana cin abincinta tana son haka to yanzu da yawa daga cikin mazaje sai a ɗan kawo cefane ɗan kuɗi kaɗan na cefane a yi girkin da ba daɗi su ba za su ci ba amma za a fita waje a ci daɗi kan shi ma wannan zalunci ne an gane Allah shi kiyaye saboda haka a dage a ringa zuwa da wuri a daina yin jinkiri wajen dawo haramun ne shiga haƙƙin mata ne eh alaikum salam eh ba ta yi laifi ba menene laifin matar da mijinta baya ba ta haƙƙinta ta yi nasiha ta yi nasiha ta sa an mai nasihohi ya ƙi yarda sai ta ɗauki matakin ta hana kanta gare shi ba ta yi laifi ba shi ma ya gyara nashi ita ma ta gyara nata an gane famani ta da alaikum fa ta do alai misil ma ta da alaikum an gane ba ta yi laifi ba insha Allah wa alaikum assalam tana da wadata amma me sai miji ya tsira samun ɗaukar nauyin gida na? e duk kudin da take da shi babu wanda ya ce ka tilin samun da ɗaukar nauyin gida sai ta ga dama e ana auren mace don abuwa guda hudu daga cewa abin da ake auren mace ana auren ta don arzikinta an gani a idan ka aure mace da kuɗi dole ne ka ƙaru da ita ko da baka tilasta mata ba in tana da kuɗi za ta rinka siyo wani abu ta baka kuma ita mace tana da wani abu in je ka rike mata haƙƙinta za ka ji daɗinta a gane ku za ta yi amfani da duk bayan abin da ka bata ta ƙara haddana naka amma ba bata haƙƙinta sannan ko ka tilasta ta baka nata za ta baka ba Allah bai ce ka bayar ba nan ba wai an ce ana auren mace domin dole a ci dukiyarta ba ba wanda ya ce haka ana auren mace don arzikinta na ga tana da arziki shi sa na aure ta an gane wannan ko na san insha Allah in dai mutum na da arziki dole nan gaba za ka karu da shi ko ba jima ko ba dadi duro shi sai ka dauro an gane na yanzu abin da samari ke yi da yawa wani fa saurayin wani mijin a waje ya iya taɗi amma wallahi daga an zo gida kuma bai iya taɗi ba kuma in an zo gida tana zaune a cikin ɗaki ya shi hanyar shi daban nasa daban shi yana nan yana ta browsing yana ta duba cikin intanet yana ta duba kaza ba ruwan shi da matan shi ita matan tana gefe guda shi ma yana gefe guda shin ba shi daga cikin jin daɗin aure mu'ashara wanda Allah ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf yana daga ciki ka zauna kai da matarka ku yi bira ku yi wasa da dariya ka ɗebe mata kewa ta ɗebe maka kewa ba wai kawai mutum ya yi aure kawai a yi alaƙa na aure na saduwa shi kaɗai ne aure ba ka ciyar da ita ka tufatar da ita ka zauna kai da matarka ku yi bira ka ɗebe ma matarka kewa ta ɗebe maka kewa yana daga cikin jin daɗin aure wallahi wata mace ka ba ta abinci ka ba ta komai amma ba ka kulawa da ɗaya mata cewa za ta goma ce auren ya rabu da akwai mace mai son kulawa an gani to wallahi da yawa daga cikin maza su taɗi suna yi ne a waje a waje kaga an yi wajen awa biyu ana magana ta waya ko me ake tattaunawa oho sannan bayan an yi awa biyu ana magana ta waya a yi zo gidanta a tattauna kaga ga nan wajen za ka yi tunanin in ya aure ta shi kenan za a zauna a tattauna a yi fira a mai juna kewa a yi wasa da dariya a yi kaza bil ma'aru to wala in ya aura sai daga kamar dissa ba ruwan shi da ita kawai sai dai mika kudin shefa ne sai abin da ya shafi alaka na aure sai dai in zai bata wani umarni shi kenan alaka tsakanin shi da ita ba dariya ba komai ba zama a yi fira kaga wannan ba karamin laifi ba ne dole ne in ka aure mace ka shimfiɗa mata kyakkyawan yanayi mace na son kulawa mace na san a zauna a tattauna da ita a fira rashin yin haka gaskiya kuskure ne ya kamata mu gyara mu duba irin tarbiyyar da manzon Allah ya karantar da mu a wajen mu'amalar shi da iyalansa ai ya kamata mu koyi da manzon Allah ko shine abin koyin mu a wajen aure da kuma rayuwar mu gabaki daya Allah shi taimake mu shige to masha Allah to alhamdulillah fada mai daraja sai da bakin mu ko malamin mu Allah ya saka ka kai Allah ya sanya a cikin mizanin ayyukan sa da mu ga baki da za a kira ango wani su basu san angon ba da ni dan je ku yi jawabi na godiya Muhammad ya ce insha Allah mun saurari jawabi daga ango ina ga wasu da yawa suna ta tunani ina angon to masha Allah gashi in kana tunanin wani mai shekaru ne da yawa kila ma ka girme shi kuma baka yi aure ba yanzu kalubale ga waɗanda suke gasu masu shekaru irin nasa amma ba su yi aure ba kaga yana daga cikin hikiman shi angon ya fito ya yi godiya don a gan shi yanzu wani yanzu insha Allah ya fara samun ainihin wani irin zimma cewa insha Allah shi ma kila nan ba zai ba shi ma zai motsa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk